da ma da ainihin wato ko masu kare janibin shehu wato wanda ake kira da suna barhama inyas wasu maganganu ne waɗanda malam usman mai dubin isa yake tuhumar shek ibrahim yes da yi wa allah da manzansa karya ne a cikin littattafansa misali ya tuhume shi game da cewa addinin musulunci ko jibril ya fara sauka ne da shari'a bayan shari'a ta tabbata addini ya kammala karo na biyu sai manzon allah mala'ika jibril ya sauka da manzon allah ilimin haƙiƙa a cewar Sheikh Usman mai dabin isa wannan ilimin hakikar shine ilimin da ake cewa komai Allah ne ake zagi ga Allah a isgili ga annabi a faɗa duk abin da aka faɗa kuma Shehu Ibrahim Yes ne ya faɗa a cikin sa idan kuna biye da ni ba ku manta ba da jimawa na taɓa yin martani ga Abbas Sadauki a shafin Sarki Zaki game da lokacin da ya fito yake ikirarin cewa wannan ilimin hakikar da suke faɗa shine hakikanin ilimin tauhidi wanda malaman sunna suke magana akai da haka ilimin tauhidi shine ilimin hakika sannan kuma ilimin shari'a inda suka ce addini ya kasu zuwa ga zahir ilmin zahir da ilmin batin suka ce ilmin zahir shine hakikanin wato ilimin shari'a ilmin batin shine ilimin tauhidi yana mai kafa hujja da maganin shekul islam ibn taymiya inda ne masa martani da cewa a harshen magabata hatta na sufa suka ce ilmin zahir da ilmin batin ba shine abin da sufa yan baya suke nufi ba magabata sukan ce ilmin batin suna nufin ilimin tauhidi su ce kuma zahir suna nufin ilimin shari'a amma a istilahi na su yan ɗariƙar tijaniya da su fayi gulatu irin su ilmin batin shine ilimin haƙiƙa wacce suke magana a kai, ilmin zahar shine ilimin shari'a da me na kafa masa hujja shine na ce gaba ɗaya malaman addinin musulunci sun kafa kan cewa tauhidi Allah ya fara saukarwa da Allah ya saukar da tauhidi kaɗai ta Allah imani da Allah da mala'iku da ranar lahira wanda shine abinda Abbas ya yi ikrari wai shine ilimin haƙiƙa wanda kuma wanda ba haka yake ba ba haka yake ba a istilahin suna yan ɗariƙar tijaniya a wajen ta sufiya ba shi ne ilimin haƙiƙa ba ilimin haƙiƙa abu ne daban abin da yake tabbatar da haka addinin musulunci ya tabbatar da Allah ya fara saukar da ilimin aƙida sannan kuma shari'a ta biyu baya hukunce hukuncen sallah azumi tsarki sallah da sauransu to amma wajen shehu ibrahim yasa a wannan maganar da zamu ji ta a bakin bai isa yana nufin sai da shari'a ta sauka ma'ana an gama saukar da tauhidi an gama saukar da eh, me ake cewa shari'a duk wani abu na tafasil na addini a kaidatan Wace fi'lan abin da shafi tauhidi da fiqh duka an gama saukawa daga baya kuma ilimin hakika ya sauka wanda hakan ke tabbatarwa a harshen Shehu Ibrahim Yas ilimin hakika nan ba shine ilimin tauhidi da muka sani tafan tauhidi ko ilimin aqida ba a wato ilimin shari'a a wajensa shine gaba ɗaya ilimin addini da ya hada da ilimin tauhidin da ilimin fiqh shi kuma ilimin hakika wani abu ne da daban inda a ce wancan yake nufi a bisa islahi magabata su ce ilimin batin suna nufin ilimin tauhidi ilimin zahir suna nufin ilimin shari'a inda wani yake nufi to da kwa bai ce shari'a ta fara sauka ba daga baya kuma hakika ta sauka da sai dai ce hakika ce ta fara sauka domin a shari'a manzo Allah shekara goma sha uku ya a Makka yana koyar da aqida sannan kuma kaga shari'a aqida ce ta fara sauka tauhidi ne fara sauka sannan kuma shari'a ta biyu baya a Makka inda aka yi shekaru goma ana saukar da shari'a inda wannan isa yake nufi to da hakika zai fara gabatarwa ba ba ainihin shari'a ba amma shi a maganar sa shari'a ta fara sauka daga baya ka da hakika wannan magana da ɗaliban ilimi za su gane abin da nake nufi ala ayi halin shehu ibrahim ya yana da manganu waɗanda suke ga sunan za mu ji wasu daga bakin malam usman mai dabin isa wanda malam usman mai dabin isa ɗa ne na ɗariƙar tijjaniya wanda ya fito daga babban gida a ɗariƙar tijjaniya da ake dadatawa a faɗin afirka gaba ɗaya a cikin wannan ɗariƙa tasu shahararren mawaƙi ne na ɗariƙar tijjaniya ya tawaye yake ci gaba da zakulo irin waɗannan maganganu da ke cikin wannan tafiya ta su a cikin wannan mukabala zamu ji yadda ya tambayoyi ya nemi barhama Inyas da ya bashi amsa sai dai shin Inyas din ya iya bada amsa ina nufin shi barhama gombe ya bada da amsoshin daidai da tambayar da aka masa ko ya bage bage ya yi kama kada ku ce na ɗauki bangaranci ko na ɗauki sashi a'a muna kare janibin tauhidi ne da aƙida muna kare janibin addini ba san ta yadda zan yi magana ba in ba da mafaka ga janibin da ake faɗin maganin da ake faɗi a haƙƙin Allah da manzansa waɗanda suke hakikanin rashin ladabi ba zan iya wannan ba ko da kwa duniya za ta tome ni da rashin adalci gaba ɗaya sai dai idan zan iya balance tsakanin wani addini da wani ce duk abu ɗaya ne ha ya an afala zalik ina neman tsarin Allah daga wannan ba ta ɓata lokaci mu ta muku da wannan munazara ku ji da ku kowa ya fahimci gaskiya domin ya bi ta alhamdulillah wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyina wa habibina qurrata muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in al'ummar musulmi assalamu alaikum rahmatullah neman mana addu'a da Allahumma inda al-islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa dammir a'daka a'da ad wansur ibadaka al-muwahhidin ya rabbal alamin a ah, abokan muhabara ba su zo ba kuma an yi mu izini na fara a ah, akwai kalmomi da na cika amfani da su wanda su ne dalilan wannan muhadara ko munazara kuma ga suna zo da su kalma ta ɗaya da nake so a bani amsa akan cewar shehun ɗariƙarsu ya yi magana a cikin littafin jawahir rasa'il shafi na sittin akan kalimatu tauhid wanda insha Allah zan gabata da a magana tasa wanda yake magana akwai jawahir rasail wuce ne na shafi abu 60 abu ɗan a hankali saboda an muka yi garaje abin da zai iya gocewa a a wato kalma da yake magana akan kalimatul tauhi ya buta na shafi na 60 a ba shi bari yawwa a juzu'i na biyu a juzu'i na biyu ne abuwa ina neman afuwa wato a juzu'i na biyu yawwa gashi nan da yake juzu'i na ɗaya ne da na biyu sai na tafi shafi sittin na juzu'i na ɗaya amma abin da nake suna magana shine ya yi magana a kalimatar tauhid a juzu'i na biyu mm. da yake cewa kalimatar tauhid ita ce la ilaha illallah sai ce walakin li hadhihi kalima ishrun ko ushrun yace wannan kalma tana da bawo wa lubbun yace kalmar tana da ballo sai ce walaha lubbu lubbu eh? yace wannan kalma tana da ballon ballo ma'ana yana so la ilaha illallah ta rabu gida uku kamar yadda ya masalta a yanzu sai ce tauhidi wanda yake na ami na gama gari wannan shine tuhuma farko la ilaha da nake magana yace tauhidin la ilaha illallah da masu fadatta gama gari ne tauhidin su na gama gari ne akwai tauhidin da ifi wannan yayi magana ice wanda yace la ilaha illallah tauhidin su bai cika ba har sai ya ci gaba da zikiri da ambatan Allah da halatto da shi har sai ya zo yana cewa la ilaha illa anta a na ukun sai ya ce wal insanu gharibun alaihi an yasma'a hahu ya ƙulu la ilaha illa ana ice wannan na ukun shine mutum ya ce shi Allah ne amma sai ce mutum shi kuma a wajensa baƙo ne ya ji ɗan uwansa mutum yana da'awar cewa shi Allah ne sai ce wannan maimakon i wannan abin in nuna cewa i ba daidai ne. sai ya tabbatar ya ƙulu la ilaha illa ana sai ce ya zunna hadha hadha insan ina nufin wannan mutum yadda'i uluhiyya mutane za su tunanin wanda ya ce shi Allah ne yana da awa ilahiya sai ya kara wanda suke da awa ilahiya ciki har da fir'auna wanda ya ce ana da a'la shehunku ya bada kariya ma ga fir'auna mm. kuma ya bada dama duk wanda ita shi Allah ne inuna babu komai ike cewa inna ma na ɗaƙal haƙƙu ala lisanihi faɗa ice duk wanda yace shi Allah ne ba za a ce ya kafurta ba Allah ne yi magana da harshensa na ce wannan maganar ta saba wa ƙur'ani kuma ta saba wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na bada hujja dalili na na faɗa wannan na ƙaryatawa ba ni na fara ƙaryatawa ba ubangiji subhanahu wata'ala a cikin suratul ali imrana ya ƙaryata wannan magana tun daga kan bismillahir rahmanir rahim قل na koma baya na fara suratul ikhlas suratul ikhlas ta ƙaryata wannan da Allah yake cewa qul huwallahu ahad الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد wannan sura ta ƙaryata shehunku da aqidarku annabi bi khairin min من lil ladina taqaw inna rabbihim jannatin tajri min tahtiha kansa Allah ya shaida annahu la ilaha illa huwa Allah ce babu wani Allah sai shi amma a can gefe shehunku ya ba da dama duk wanda yace shi Allah ne cikakken ilimin tauhidi ne a wajen ku to ni anan ba neman amsa ku zan ba ga abin Allah ya faɗa ya danna magana shehu ina ku da ku karbi gyara kuma ku yarda da cewa wannan maganar kafirci ce ku yadda magana Allah ita ce daidai Allah ce annahu la ilaha illa huwa sai ce wal mala'ikatu mala'iku ma irin tauhidin su ne la ilaha illa Allah sai ce wa ulul ilmi qa'iman bil qisti sai ce masu ilimi da suka tsaya kan adalci ma suna cewa Allah ne. sai Allah ya ƙara tabbatar da magana suke la ilaha illa huwal azizul hakim inna ad-dina inda Allahil islam وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله فإن الله سريع الحساب صدق الله العظيم wannan shine magana ta ta farko akan tuhumar da ne muku kuma na baku amsa ba ni ne ba ni ne nake ɓata ɗariƙar ku ba ko shehun ku ba ko ba ni ne nake ƙareta shi ba Allah ne ya ƙareta shi la ilaha da haka jama'a su kalli wannan a a gaba ta biyu minti goman ka minti goma ya kare hmm. to alhamdulillah alhamdulillah minti goma ka alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah malam minti goman ka ta kare kuma har yanzu dai wa'annan bayin Allah ba su ƙara ba dama yadda muka tsara za mu rinka bayar da minti goma goma ne da dai wannan maganar idan za su iya karewa da sai su kare a minti goma idan kuma ba za su iya karewa ba sai ya kasance sun yadda sun tabbatar a minti goma to kaga babu ɗaya daga ciki amma har yanzu a daga nan ila yau kiyamati an ba su wannan abin su zo da amsa ina fatan an fahimta daga nan ila yau qiyamah ko ba ma raye su zo nan gaba su ba wa duniya wannan amsa ina fatan an fahimta dan wannan ni abin da na ɗauka gaba ɗaya addinin Allah ne ba musu ake ba ba rigima ake ba a'a ita kalmar tauhidi kamar yadda malam ya faɗa kalma ce wacce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita ya rayu a kan tabbatar da ita a matsayinsa da girmansa da darajarsa ta yadda Allah yake son manzon Allah ne Ike fifita manzon Allah amma sai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita yaki akan tabbatar da wannan kalmar tauhidi ta la ilaha illallah na da shi bayan wannan ita ce abinda zan yi ƙarin bayani a matsayina na alƙadi a fahimta ta da addinin musulunci kalmar la ilaha illallah ita ce kalmar duk annabawan Allah mursalai ita ce kalmar da Allah ya fara yadda da ita kamar yadda malam ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist a gaba malam ya ce inna ad-dina inda Allah da Allah ya jero الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم أنه سيتي إن الدين عند الله الإسلام ma'ana kalmar la ilaha illallah in dai addinin musulunci za ka yi to sai ka yadda da ita in dai ko baka yadda da ita baka yadda da cewa kowa Allah ne to ba musulunci kake ba gaskiya wani abu kake daban ni alkali a wannan nayi wannan hukunci cewa duk wanda ya yadda da la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallama shine musulmi na gaskiya wanda ike ganin kowa zai iya zama Allah to kaga ya girmi yahudawa ya girmi nasara su yahudawa sun ce uzairu ibnullah nasara sun ce almasihu ibnullah to wannan duk sai waɗanda suke da awon musulunci suka take wannan ba ma wani bawa suke ayyanawa ba kowa ma Allah ne to kaga idan aka tafi a haka gaskiyar magana ka rushe addinin musulunci gaba ɗaya shi yasa ce inna dina inda Allah islam Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta kuma ya nuna mana karya karya ce ba cirewa yi ne shi za ga na ɗarki yanzu malam usman za mu ƙara maka minti goma ko dai ka ƙara akan wannan nukbar da ka ɗauko ko kuma ka tafi wata nukbar daban duba da yanayin lokaci wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to alhamdulillah zan kuma ɗorawa akan wannan ah, wato ɓangare na tauhidi a shehunku ya ƙara maganar a yadda da cewa komai Allah ne kuma abin mamaki a cikin tafsirin ƙur'anin ubangiji ƙur'ani ya tabbatar da Allah ɗaya ne amma a cikin tafsirin ayatul kursiyu na riyadar tafsir na shehunku ya ƙara tabbatar da cewa komai Allah ne shi ne cikar tauhidi wannan tuhuma ta biyu kenan kuma wannan magana na riga na ba da amsata ko da da suratul ikhlas wa qala mislihu shehu ya ƙara faɗar wata magana da ta tauhidi fi kashifil ilbas wanda za a bani shi yanzu a cikin kashifin ilbas shafi na ɗari biyu da hamsin da bakwai shafi na ɗari biyu da hamsin da bakwai ina alama ne ina ga shi da alhamdulillah shafi na ɗari biyu da hamsin da bakwai a cikin kashiful ilbas ya ƙara bayani akan wannan maganar tauhidin wanda kowa ya sani wannan zindiƙarci ne kuma kafirci da haka wanda ififi ta san Allah da ƙaunar manzon Allah kuma iya da addinin musulunci shine addini wallahi dole i rabu da wannan aqida sai yake cewa walit tauhid salatu maratib ya ce tauhidi yana martabobi uku kamar sharhi ne akan wancan abu da na faɗa sai yake cewa at-tauhid al-mubtadi'in tauhid al-mubtadi'in akwai tauhidi na 'yan firamare masu fara shine zaka ji suna cewa wai la ilaha illallah wannan kaskantar da ubangiji wannan kaskantar da annabawan Allah ne idan ka ce la ilaha illallah ita ce ma baya a bangaren tauhidi to shehun ku ya kaskantar da annabawan Allah gaba daya saboda ba wanda suka fara faɗa la ilaha illallah sai annabawa manzala sallallahu alaihi ya faɗa a cikin hadisin bukhari yake cewa afdalu ma qultu ana wan nabiyina min ba'di ita, la ilaha illallah la ilaha wannan hadisi ne ba fa ni na karyata shi ba manzon Allah ya karyata ku ni kawai jaddadawa nake dan a samu tsira ga mutanen da suka wuce haka nukuda ta farko kenan na biyu sai ce wa tauhidil mutawassiti na biyu shine in ka huce wannan Za ka tafi mutawassidi kaga yana nuna fifiko kenan tunda ya ce akwai mubtadi'i akwai kuma mutawassidi akwai kuma wanda yake shine cikawa sai ce la ilaha illa anta masu cewa la ilaha illa anta su ne mutawassidai li'annahum fi maqami shuhudin saboda suna muqami ne na shuhudi fa maktabahu al-khadim kamar yadda kuma a can baya cikin jawahir rasail sai yi bayanin wannan yace kamar da aka ji mutum yana hira da Allah ne ina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim wannan al-khatib ne ya hau mataki da zai magana da Allah a tafiyar a tafiyar ku a ƙarshe sai ya ce wa ammal kummalu kaji ko na'am sai wannan kummalun duk wanda ya shigo cikin kummalu yabo ne ku ike cewa cikakkun mutane kaji ko annabawa ba su kai wannan matsayin ba in dai wannan cikar da shehun ku yake magana ne annabawa da mutanen kwarai duk ba akan ta suke ba sai ce wa ammal kummalu fa yasma'una at-tauhid min al-mawhid wa huwa la ilaha illa ana ice zaka ji tauhidin masu cewa wanda suka kure cikin tauhidi suna cewa babu Allah sai su kamar yadda shi kansa wanda ija aka yi wannan munazara din gashi zan kawo muryarsa abinda iko ya daga shehunansa wannan koyarwa ya koye ta har ya yi waka akai gashi zan sata yana cewa la ilaha illa ana kuma yana cewa la ilaha illa anta ga ta zan kunna abin da ya koya a cikin wannan tafiya to ina wa shi dan gombe bushara akan cewa wannan magana da in faɗa da na faɗa a kashful ilbas yadda da ita shi sa wajen ya yada ta ina cewa la ilaha ba Allah sai shi shi dan gombe yayi da da'awar uluhiyya ma akan ga waka har ya buga ga ta ana da kuma za mu saki wakar akan social media kowa ya gani a ji sosai don wannan kamar a ba a ji sosai ba saboda yanayin kayan sauti wannan shine abu na biyu da aka tauhidin ku gaba ɗaya bai tsaya ba a sai magana ta uku a cikin kashiful ilbas akan cewa wannan aƙida da muke yaƙi da ita muke faɗa ubangiji yana tabbatarwa shi ma Allah yana yaƙi da ita sai wa annabi ƙarya ku ce ɗaya iwa mala'ika jibrilu ƙarya shehun ku yewa annabu ƙarya yewa Allah ƙarya yewa mala'ika jibrilu ƙarya a kashifar ilbas shafi na gashi shafi na 41 shafi na 41 yana bayani akan cewa jibrilu alaihi salamu ya sauka da shari'a zuwa annabi muhammad wannan haka ike jibrilu da wasu ɗansa ƙur'ani ya sauka sai ce falamma ta ƙarrarat yayin da shari'an nan ta tabbata ta mamaye duniya sai ce fana zala jibrilu saniyan sai jibrilu isauka sauka ta biyu bil hakikati hmm? wannan ilimin hakikar da ake tsine masa wannan ilimin hakikar da yake ko ta karita ƙurani wannan ilimin hakika da yake ƙaryata annabawa ga shi shehun ku yawa Allah ƙarya yau manzon Allah ƙarya yau mala'ika Jibril ƙarya akan cewa duk wannan sabon da suke yi wai Allah ne ya saukar da haka wannan ba ma sai ba sai kun ce ni muku kamar batanci ba abin da yake littafin ku Allah ya ƙara nan daraja mun ci goma ya kuma cika na gama da bayan tauhidi assalamu alaikum wa rahmatullah ɗauko mun Malam Usman ya kuma ɗaukan minti goma ya sake kawo nukta dai a kan ta tauhidi ba notin kuma har yanzu wa'annan bayan Allah Allah bai kawo su ballanta su kare sai dai ni abinda zan yi magana a kanta wato kamar yadda aka ce mala'ika jibril alaihi wa ala nabi na alaihi wasallam ya sauka da wannan nukta ta biyu ta eh, to ya kamata da suna nan kaga da sun kawo wajen ko a aya ko a hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maya duk wanda ya yarda da Allah ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da alqur'ani ya san mala'ika jibrilu Allah ya kira shi mata Tamma amin mata Tamma amin Allah ya ce mala'ika jibrilu abun bi ne tamma a can wajen inda mala'iku suke aminun kuma amintacce kuma Allah ya taɓa faɗa akan cewa allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla mahallin shahid mala'ika jibrilu mu da alqur'ani kaf da hadisan manzon Allah ingantattu zan yi shakuntu hadisin da ya zo a cikin muwabban malik baki ɗayanta hadisan da suka zo a cikin bukhari muslim nasa'i abi dawud wane ne ragowar kutubu sutta dinnan babu wani hadisi ni na ce babu wanda aka ce mala'ika jibril ya yi sauka ta biyu da hakika idan kuma da akwai shi a kawo al'ilmu kan zullahi zamu don haka waɗannan abubuwa ya kamata mutane su san cewa kalmar tauhidi idan mutum ya rasa ta ya rasa addinin musulunci baki ɗaya idan ka fi kowa sallah ka fi kowa to kafirai ai sun yarda da Allah amma sun rasa tauhidi kadaita Allah ba shi uluhiyarsa shi yasa suka zama to kafirai haka wa mai yabtayi ghayra al dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin kalmar tauhidi ita ce kalmar musulunci bar wannan saboda komawa a wajen dan malam usman dan ya ci gaba da minti goman mai zuwa yanzu insha Allah wassalamu alaikum warahmatullahi har yanzu dai wayannan bayan Allah suna da dama da za su sake kawo hujjojinsu da cewa mala'ika Jibrilu ya sauka da hakika cewa kowa Allah ne aka robe muna nan muna sauraron su wassalamu alaikum wa rahmatullahi yayi yan wa assalamu alaikum karo na uku da mun ci sha hudu a kamar yadda na jero na ce shehunku yayi wa Allah ƙarya yayi manzon Allah ƙarya kuma yayi wa wato sayyidina jibril alaihi salamu ƙarya to ga na hudu ya kuma yi wa sayyidina adiyu karramallahu wajahu ƙarya kuma hadisin Bukhari ya tabbatar da hadisi ingantacce akan magana sayyidina Aliyu akan wannan ƙaryar da shehunku ya yi wa sayyidina Ali da ita lokacin da ta tabbata cewa mala'ika jibril ya kuma saukar da hakika sai ce sai annabi yake banci yake banci wasu daga cikin makusanta ya sanar da su wannan hakika sai ce wa awwalu man zaharaha sai ce aliyun la hawla wala quwwata illa billah sai ce karrama Allah wajahu shi kada ake cewa karrama Allah wajahu sai ce sai sai na Ali ibara shine farkon wani ya bayyana hakika to sai na Aliyu karrama Allah wajahu Allah ya kara masa yadda a cikin littafin Bukhari wanda ake kira da Adabil Mufrad wanda yake magana a hadisi na goma sha bakwai hadasna amru bin eh, marzuqin qala akhbarana shu'batu an al ibn abi bar abi an abi dufaili qala su'ila aliyan ko su'ila aliyun na'am iti an tambayi sayyidina aliyu karramallahu wajahu hmm. hal khassa hal khassakum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi shay'in lam yakhussa bihi nasa kafatan na'am ice ya aliyu Allah ya keɓance ku da wani abu mai kama da wata ɗariƙa ɗariƙa ko wani zikiri zikiri wanda ba a keɓanci dukkan mutane da shi ba ƙala sai sayyidina aliyu ya ce ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس سيدنا علي قريت شيء ba ni na karyata shi ba ko muna bayan sayyidina ali akan cewa bayan addinin da Allah ya aiko da annabi da zikiri da azkar duk na annabi da duk abin da ya zo daga annabi wannan kawai shine addini sai na ali ya nuna cewa abin da manzon Allah ya saukar duka shine addini yace ba keɓanci ko ba a keɓance mu da komai ba na wani zikiri ko na wata ibada illa ma fi irabi sayfi hadhihi ko illa ma fi irabi sayfi yace sai dai wata ila ko abin da yake cikin wannan gidan ta gogunnawa da sai na liye bude summa summa akhrajaha summa akhraj sahifatan sai ya fito da takarda fa iza hiya maktubun sai gashi a jikin takarda an rubuta la'anallahu man man zabaha ligairi Allah madalla Allah ya la'anci wanda in yanka ba ba ga Allah ba wanda idan ga yanka ba da Allah ba to Allah ya la'anci shi ikara cewa la'anallahu man saraka manaral manaral ardi Allah ya la'anci wanda ya saki dukiyar ƙasa ko wani yanki na ƙasa kamar irin ƙara gini ko a saci dukiya fetur ko a saki dukiya wani abu sai kara cewa la'anan lahu man la'ana walidaihi daman shine babu sai ce Allah kuma ya la'anci mai la'anta iyayensa la'anan lahu man awa muhudithan sai na ce Allah ya la'anci wanda ya koya mai laifi wannan shine abin da sai na ya kare ta shi yace annabi bai kabarce mu da komai ba duk abin da annabi ya ce ayi shine addini ko kuma ku ce ayi daga nan yayi bayani kasan bayanin ina cewa to daga nan ne sufaye da waɗanda suka zama 'yan haƙiƙa suka karɓo tafiyar haƙiƙa da haka an yau sai na alƙarya muna kiran ku ku tabbatar da wannan abin ku fito da dillin tattafan musulunci ba inda sai na Ali wani haƙiƙa kuma muna ƙara tuhumar ku ba inda mala'ika jibril ya saukar da haƙiƙa kuma muna ƙara tuhumar ku da kuke annabin mu ƙarya manzon Allah da yake hani da haƙiƙa shi za ku ce na yaƙi na cewa yaƙi ga kuma ku dubi girman zunubin ku yi maza ku yi bara'a ga shehun ku kuma ku yi bara'a ga ɗariƙa ku Don wallahi shi ne tsira kuma na tanadar muku abin da zan gaya muku yanzu da cewar Allah cikin suratul ah, suratul baqara aya ta 200 ah, duba mun aya suratul baqara aya ta bari buɗe ƙur'ani ga ƙur'ani suratul bakara duk ta hutar da ni ni ba zan ce komai ba mhm. suratul bakara aya ta 163 dubo ta Allah sa ita ce da nake tunani aya ta 160 ba a hankali hankali Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa bismillahir rahmanir rahim inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wannahari walfulkin latita jiri filbahari bi mayan fa’un nasa wa ma an zalallahu minas sama’i min ma’in fa’a haya bihin arzau da admauti ha wa basafi ha min kulli dabbatin ita wata sifir yayi kafin ƙar samku abin da Allah ta rada mu na Allah Allah ce yana sarrafa jam’i ne na iskoki tasrif Allah ne kawai ke ita yana sarrafa iska yanda iso wata iskar ta kawo hadari wata iskar ta rarraba ruwa wata ta zo da dimi wata ta zo da sanyi wata kuma ta raya tsirrai da suke ƙasa suna buƙatar irin wannan kuma ta raya mutane wannan shi tasrifin riyayi duk sunansu iska amma Allah yana sarrafa ta wata oxygen ce wata kaza wata kaza to shehun ku sai ce shi ma wannan abin da Allah yake da shi ai Allah ya bashi hmm? to dan Allah ku taimake ni ku fito min da inda Allah ya bashi fiyayyen mutane shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da Allah ya ba manzon Allah sai da sai da ya gaya mana a Qur'ani to ku kuma ku faɗi inda Allah ya ba shehun ku tasrifi ga baitin da yake magana aje wannan aje wannan wannan littafin shine kunakiriya kunakiriya littafin shehunsu ne a yana cewa kad kassani bil ilmi wa tasrifi in qultu kun yakun bila tasrifi ice haƙiƙa ubangiji ya keɓance ni da ilimi da tasrifi to wannan tasrifin wannan ne ice in qultu kun yakun ubangiji a surati yasin yana cewa aya ta ƙarshe ina cewa bismillahir rahmanir rahim inna ma amru idza arada shay'an an ya kula lahu kun fa ashe kun fa ta Allah ce shi kadai eh sai ga shehu ya ce yana da ita to da Allah ku zo mun da inda aka bashi duk da hankalin mai bin annabi ba zai dauka ba hankalin mai bin annabi ba zai dauki cewa wani mutum ba Allah ba ina da iko da kun fa Qur'ani ya kare ta ku na biyu mun karyata shehu ku ku kawo aya da ta tabbatar da Allah ne ba shi kun faiko ite lakin ni takattuhu wakilan ta'adduban ni khalila badadin Allah shine badadin Allah shine Annabi Ibrahim wata ƙarya da kuka koma yi ite Allah ya zaɓe shi shine badadin sa ba rigima ba hayaniya ku zo da a ina ne wata aya ce ko a wani hadisi ne ike dilala akan cewa an zaɓi shehu a matsayin daɗin Allah shi ma ku zo da wannan kuma wallahi ba za a zo da shi ba wallahi ba za a zo da shi ba daɗin Allah Ibrahim Khalil sayyidina Muhammadu Rasulullah wayannan ne khalilan ubangiji amma shehu ya ce an zabe shi a matsayin badadin Allah da ka cikin sauki ku bayyana duniya a wace aya ne ko a wani hadisi ne ba zan mamaki ba wannan kumfa fa yakunu da aka ce Allah yana faɗa sai ya ce a baitin cikin kuna kirya shafi na hudu sai kuma cewa saƙaniyan ladifu ko kuma saƙanin ladifu na hawa kankan ice warrabu a adani matsama kun kun shi ma wannan muna tambaye ku ku gaya mana Allah a suratu yasin ta karshe sura karshe aya ta karshe yana cewa inna ma amru idza rasha an bai kun ko kuma gashi ku ya ce Allah ya bashi kun ya yakunu yaushe ne lokaci ya tada yaushe ne assalamu alaikum wa rahmatullah har yanzu ne basu ƙara so ba ko da mun da mun wannan basu ƙara so ba wannan an gama an ji aje wani an gama wata nukta ta gaba da malamin Usman ya kawo ba ne ba ne ba ne dauko wannan littafin a cikin alkur'ani wanda ya dace a ce da wa'annan bayan Allah suna nan a ce sun iya kare amma kafin mu da magana wajen malam Usman ka san kotu ma tana haka idan ranar da za a yanke hukunci ta su aka ba da lokaci an ba ka baka sammaci ya je hannunka ya tabbata an gaya maka rana kaza ga watan kaza da karfe kaza za a zauna a kotu abokin kusumar ka ya zo kai ka zo ba to alƙali fa ba zai sake ko ibar wannan sai wata rana ba a'a tunda baka zo ba za a yi kawai ina fatan nan kuma to don haka ni ma zan yi isti'ara Ma'ana a irin wannan abubuwa na alƙali akan wannan bawan Allah daman da sun ba mu amsa abun aunin mu shine aya alqur'ani da hadisan manzon Allah malam usman ya kawo inna fi khalqis samawati inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآية لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد آه، أيوة، حبا أيوة، لله ولو أيوة، يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين تبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار zan so da muna da cikakken lokacin da za a yi tafsirin wannan ayar bari mu ƙara ba su lokaci ranar da za su kuma zuwa idan har za su zo sai mu yi tafsirin wannan tunda dama Allah ya ce wata sirifin riyahi din nan والصحابي المسخر وتبتي تاتي بني والصحابي المسخر بين السماء والأرض سيتي لآيات والله زاس تبتر أبي آية لتكي الله ديني babu mai hannu a cikin tasawufi kowa ya kai kawo mun da mun da jahiru sai babu wani makaluki da za a bawa tasarrufi babu mai taya Allah aiki a idan kuma akwai wanda yake taya Allah aiki sai a zo da wajen a eh? alqur'ani ko a hadisi alhamdulillah dama mu dubun mu kullun alqur'ani ko hadisi duk halitta babu mai kai Allah aiki wannan ita ce kalimatu tauhid ita ce kalmar da manzon Allah yayi yaki har aka ji masa ciwo wajen tabbatar da ita la ayatin da ya ya'qilu amma a gaba sai ya ce wa minan nas jama'a ana ji daga cikin mutane da wannan zan yi hukunci mai yattakhidhu min duni a nema mun uzuri kalma ce ɗaya ban faɗa ba to za ta yi al'umma amfani to shi shikenan a taimaka mu to shi shikenan ina neman uzuri bari in sake baka minti goma Allah ya saka da sai ka daura da ita Allah ya saka sai in gami, game daman hukunci dai Allah ya saka ko a farko ko a ƙarshe Allah ya saka da alheri wallahu almusta'an Allah ya ƙara annabi daraja amin to alhamdulillah duka wa'annan tuhuma tuhuma da na yi wa shehunsu da millarsu da tafiyarsu shehunku ya gazgata ne ko kuma kuna ta ne wata irin rashin kunya ce wannan ga gudun zan buɗe yanzu shehunsu ya gazgata ne akan cewa duk wannan rashin mutuncin da ake wa addini su suka yadda a su suka yadda a Ruguji addinin annabi su suka yadda duk wanda ya ce ƙarya ne na kalubalance shi ga magana shehun a fihiras na littafin farko da shehun ku ifara kawa Najeriya wannan dai littafi da ake kira kashi kashifar ilbas a fihiras mai lamba ɗari biyu da hamsin da hudu sai ya ce faslun fi an fi an fi kaulil muridi fi anna qaulul murid alfani fi hali sukrihi wa ghiyabatihi yace wannan fasali ne zai magana akan muridan tafiyar su ma'ana almajiran su da duk wanda ya shiga tafiyar su yace karfa aji sun tafi tafiyayyun almajiran mu in aka ji suna magana yace bai kamata a yi inkarin su ba ko me suka faɗa ka a yi inkarin su sai ce in ka ji suna cewa ra'aytu duk wanda ka ji ya ce ai yanzu na ji Allah wannan izgiri ne ga musulunci shehun ku da kansa yace kar ku kula shi akan daidai yake amma a ɗariƙar annabi a addinin annabi wannan kafirci ne lan tarani yace kana so kai daidai da annabi ne ganin Allah abun wasa ne aya kake so ka kareta Allah ce la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa la kai kuma kana cewa ka ga Allah za a yi ma fada shehun su ice karku karku kuskura ice in ya ƙara cewa ma ra'aytu illa Allah kai ice duk abin da nake gani ba Allah nake gani kaga magana wa ta tudu ta fito wa ma wa wa zalika min al ibarati ice da wasu zantuttuka da suke kama da wannan na sabon yace in an ji muna in an ji almajiran mu suna fara kar a in kar a in karar su sai ce la yanbagi an yankirahu an kirahu ne ko an yankirahu an kirahu. an kirahu. man la ma'rifata lahu ice mm. duk wanda ba shi da ilimin hakika na wannan surkulle na shehun ku ice bai kamata in yi ana wannan saban ya magana ba an yankirahu au kaga ya nuna cewa duk qur'ani da aka saukar kan shiru mm. manzala cewa yuballigu anni wala ba'aya ice man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi fa illa lam yastati fa bi qalbihi wannan magana ta sama tana sukan wannan hadisin na annabi yace in kun ana sabo a cikin muridan mu ku kama bakin naji haka naji wanda ya wanda ya zama dalilin wannan munazara dan gwambe. ice idan shehunansu suna magana shiru ake to a gaya dan gwambe. wanda yake magana a shiru guda ɗaya ne shi ne annabi muhammad shi kadai ne in yi magana dole a shiru kana fuka gwada shehun ka da annabi ko da yake gwada shehun ka da annabi ma ai an riga an yi shehun ka a cikin jawahir rasail ya ce tawassuli da shehunan ɗariƙar ku tawassuli ne da annabi gashi nan a jawahir rasail abubuwan suna da yawa ai mun afuwa wallahi a wannan zaman na tanadi maganganunsu da suka saba addini ɗari biyar da hamsin da biyar ga su a nan wurin wannan littafin daga farkonsa zuwa ƙarshe maganganunsu ne ɗari biyar da hamsin da biyar wanda suke ƙarita addinin musulunci kuma suke halakar da al'umma annabi da haka kuma wannan abu wabihi wannan abu ne abu ɗi kowa zai iya zuwa kasuwa ya duba ba ni nake ƙare ba kishin Allah da addininsa ne yasa muke magana dan al'umma su dinka gyarawa kuma samari da matasan Najeriya sun dau tafiya akan gyara yau din nan yanzu nan ga sako na wada? akwai wanda ce wallahi ya dina ya baro ta ɗin alhamdulillah a ƙarshe ina yi wa Allah godiya ko da mutum ɗayan nan da ice ya bar waccan tafiyar Allah na gode maka zan yi sunnar in wani ya in wani ya hau kan milla ta kwarai inda Allah ya nuna annabi ya ce masa idza bismillahir rahmanir rahim idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba hmm. alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah subhanallah subhanallah subhanallah walhamdulillah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh